wa sharar muri modestatu ha fa inna kulla modestatin bidiya kulla bidacin dalala rabbana la tuzuk qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم إنا نسألك الهدى والتقى الفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى الفاف والجنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau asabat muna ɗaya ga watan ramadan ko biyu ɗaya ga watan ramadan ko hijira tana dubu ɗaya da ɗari da da arba'in da biyu uku. to wa ke taba mana wani abu kuma a nan wurin kunna yana jabin da ke taba mana nan nan a ni ban taba waya ba ma na wanda waya kaji gogo ga zo mai taba wanda akwai inda akwai wanda ake taba ne a akwai abin da ake tabawa mala akwai dai inda ake taba waya da ni na tabbatar akwai dai haka kawai dai ba akwai dai ina ne kai waya jikin nan tashi a wurin tashi a nan matsa a jikin nan magari dan matsa a jikin nan kada ya taba wani soket din yau biyu ga watan ɗaya ga watan ramadan hijiran manzalar sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da Eh, nawa biyu ga watan hudu miladiyar shekara ta 2022 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda aka fara amma kafin nan mun sanar da kafafen sadarwa wadda muke amfani da su jiya can akwai albani tv wadda sun ba mu zaɓi tsakanin karfe 12 da rabi zuwa 1 da rabi na dare muka tattauna muka ce wannan lokaci ya yi tsayi yawancin mutane sun yi bacci a wannan lokaci to sun ba mu da safe ko da karfe goma zuwa sha ɗaya ko sha ɗaya zuwa sha biyu ko kuma daga karfe biyu zuwa uku to amma dai mun zaɓi daga karfe biyu zuwa uku kamar yadda wasu gaba da shawara cewa zaɓi wannan lokacin shi ya fi sai suna tv da suka ba mu daga sha ɗaya zuwa sha biyun dare da kuma tauraruwa tv da suka ba mu da karfe tara zuwa karfe goma na dare sai kuma kananan community radio irin su alkaleri su bononu su ganjuwa wadda duka mun sai waɗannan wurare inda za a yada wannan eh, tafsiri da kuma shafin malam datti a sarafi wadda ke da shafufuka da yawa insha Allah na ga ya alkawarin zai watsa karatun da muke a daidai wannan lokaci ta wannan suna yana jin sanarwar da ne kamata na yi wanda idan ba na manta ba eh, kamar da kuma muna eh? eh wallahi rediyon mu da muka bude zanen test ne idan sha Allah ya riga ya kahu za mu sanar da jama'a kamar da kuka gani kamar da eh, muka fara jiya da ku ba ko bane kan wannan tsari da muka dauko ga malam adadin ta mana eh, wasu daga cin akidu wanda na rubuta wannan littafi na mai suna eh, littafin talibi al-musamma bi an-najat fi ittiba'i salaf wa lalata fi ittiba'i al-khalaf wal gulu salihin eh, wadda shine wadda muka yi na doctorate degree insha Allah jiya mun karanta nuktoti guda biyu cikin aqidati wa nazati yana je insha Allah yanzu za mu shiga ta uku malam ka ya ka duba na uku a nan za ka tashi ka karanta mu je akwai hadisi da ba karanta ba to bismillah a jiya kenan ko a dalilai na jiya to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف حفظه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم wannan hadisi da malamin karanta na abdullahi ibn an ibn al-as karshen dalilai ne da aka kawo na alkitabu wa sunna na cewa manzala sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kowane musulmi ya yi masa salati kuma salatin manzala ta fita kowa da ya yi tun daga sabai larabawa ne masu fasaha amma ba su kirkira ba sai da suka jira suka tambayi manzo Allah ya koya musu salatin da su kuma ya koya musu to wannan hadisi yana cin hadisar suka tabbatar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yace manzo Allah ya ce ku kwaikwayi mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah bayan an kira sallah ku nema mun wasila wani wasila din nan wani matsayi ne wanda bai dace ga wani mutum ba sai bawan Allah don haka nan ina fata ne ne bawan Allah wanda zan samu wannan wasila din bayan kun yi haka sai mazala ce ta ku nemi ku yi mun salati wanda ya mun salati daya Allah zai masa salati goma saboda haka nan wannan ya nuna kowane musulmi wajibi ne rika salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ji aqida ta gaba na'am نعم الثالثة أؤمن بأركان الإسلام الخمسة المتفق عليها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج الدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى نعم أؤمن بأركان الإسلام الخمسة المتفق عليها نعم المتفق عليها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج الدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة البقرة نجي أؤمن بأركان الخمسة المتفق عليها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج na ce na yadda na yi imani cewa musulunci yana da rukunai guda biyar wanda aka daidaita a kansu me yasa na ce wanda aka daidaita a kansu akwai wadanda suna ganin ba guda biyar ne kawai ba akwai imama a ciki amma wanda aka daidaita in dai rukunin musulunci ne wadda malaman musulunci a eh, eh, da malaman masaba suka daidaita kai guda biyar ne akwai kalmar shahada guda biyu akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji wannan suna rukunan musulunci wanda aka yadda da su guda biyar dalili kuwa shine Allah madaukakin gege cewa laifin birra an tuwallu haku bari zama kawai shine aikin alheri ko ibada ba ko da'a ku rika jiya fuskokin kuna kallon gaba da yamma wato bi ma'ana wata cikin gabashin duniya kenan suna sallah dama suna kallon yamma ne mu kuma da muke yamma muna kallon gabas ne kamar waɗanda suke da suke kudu suna kallo arewa ne wadanda suke arewa suna kallon kudu wato da gaba kenan walakin da albirra mana amana billah sai dai aikin alheri da kuma imani sai dai imani da Allah imani da tashin kiyama imani da mala'iku da littafai da annabawa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa min as kana bayan yayi dabba eh, waɗannan rukunan musulunci guda biyar sannan kuma ya ciyar da dukiyarsa wa marayu da miskinai da matafiya da kuma sauran miskinai masu roƙo cin a ba don Allah da kuma ba da baiwa don a yanta bawa a lokacin da ake da bayi kenan sannan ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya kuma cika alkawarin da yi to waɗannan suna suka tabbatar da cewa ƙur'ani ya tabbatar da rukunan hajji din nan guda biyar wanda aka ce an daidaita a kansu yanzu abin da ya rage mina sunna sai dalili na sunna shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من السنة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق, متفق عليه sai hujja daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da rukunan musulunci guda biyar na farko shine hadisin malaika jibril alaihi salatu wassalam lokacin da ya yake cewa ya muhammad akhbirni an al-islam ka bani labari me musulunci sai manzo Allah yace masa an da Allah ilaha illallah da farko ka tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah shine shahada ta nake wa muhammadan rasulullah ka yarda cewa ni annabi muhammadu manzon Allah ne sanan bayan kai haka wata tuqima salata ka tsai da sallah wa tutiyar zakata ka ba da zakka eh wa tasuma ramadan sanan kai azumin watan ramadan wanda muke ciki kenan yanzu a shekara eh sannan wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila kai yakin haji ka samu dama kana da iko ka je kai aikin haji wannan hadisi ya tabbatar da rukunan musulunci guda biyar sai kuma hadisin abdullahi bin umar da ke cewa buniyar islam ala khams an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah tabbatarwa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah shi annan muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati sanan sai yin sallah wa ita'iz zakati sai ba da zakka sai kuma wal hajj sai kuma aikin haji sai kuma saumin ramadan da azumin wata ramadan duk waɗannan hadisi sun tabbatar da abu guda cewa rukunan musulunci guda biyar ne to sai da lalata tafsir akwai lokaci akwai da tafsir ka shiga no al-dalala tafsiriyya نعم الدلالة التفصيلية آه، الدلالة نعم، التفصيلية ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده نافيا جميع ما يعبد من دون الله مثبتا جميع العبادات لله وحده لا شريك له لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سورة آل عمران to wannan mutum ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ne? la da bi haqqin illa allah ba a bauta da gaskiya sai Allah ba wai babu sarki sai Allah ba ka san wani aka ce la ce babu sarki sai Allah a akwai sarakuna ko tutuma awa wannan ba shi ne fassaran la ilaha illa ba fassaran la ilaha illa a duka gaskiya la da bi haqqin illa Allah ba wajen ya masa bauta bauta ta gaskiya sai Allah akwai abubuwa da ake bauta da yawa amma ba bauta ne na gaskiya ba bauta ne na mata bauta ne na ƙarya amma bautan Allah na gaskiya shine bautan wane ne bautan Allah na fiyan jami'a ma yi da min dunillah ka kora duk wani wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba kace la kai tawaye ba za ka bauta ma kowa ba eh sai kace menene musu bitan jami'al ibadat lillahi wahdahu sai ka tabbatar cewa dukkan ibada ta tabbata ma Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya to wannan shine ma'ana shahadatu Allah ila Allah sai ki gaba ومعنى شهادة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع idan mutum ya ce a shaɗu annan muhammad rasulullah ne yake nufi ma'anarsa shi ne ta'atuhu fi ma mara. ka yi biyayya wa manzan Allah cikin amali umarni manzan Allah ce ka ajiye gemunka kana da gashi sai ka ajiye ya ce ka ɗage suturanka sai ka ɗage suturanka ya ce ka nisanci ƙarya ka nisanci annan imanci, ka nisanci gulma duk abin da manzo Allah ya hana to idan ka bari ka yi masa da'a da'atu fi ma mara. kada ka ce kana biya wa manzo kana son sa amma ya hana abu kaki ka bari ana ba gaskiya kake yi ba Da'a da'atuhu fi ma mara. yi masa biyayya cikin abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata manzara duk irin labarin da ya bayar ya ba mu labarin aljanna ya ba mu labarin wuta bayan ya je ya isra'i da mi'raji to duk sai ka gaskata haka ne ya ce ya ga ana maciya riba ga irin azaban da ake musu ya ce an nuna masa karuwai mazinata mazinata ga irin azaban da ake musu ya ce ya gana da annabawa ya ga annabi adam ya ga annabi eh, ibrahim ya ga annabi musa duk abin da ya faɗa shi ka gaskata shi tasdiquhu fima ma akhbara ka gaskata manzon Allah cikin abin da ya ba da labari washti na bumana ha an buwa da jara duk abin da manzo Allah ce ka kuma kabari. ka nisanci duk abin da manzo Allah ya ce a bari wa Allah yi ubadallahu illa ma shara'a kada a yadda abauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta kaga an kore bid'o'i duk wata bid'a duk wani abin da Allah bai ci a bauta masa da shi ba in ka bauta masa da shi kayi gida an banci wannan sai kenan ba mai zuwa da sako ba mai zuwa da aike ba mai zuwa da addini sai wa sai manzon Allah shine cewa ka tabbatar da annabi Muhammadu manzon sa ne kada ka ce ka tabbatar da shi manzon sa ne kuma ka je kana karban sako wajen wani kun san wani da nake nufi ko ka karbo wajen tijjani ka karbo wajen kadiri ka ji ka karbo wajen imbabi ka karbo wajen sulusi ka karbo wajen inyasi da baka da na Muhammadu manzon Allah bane in ka da duk wata kofa a toshe take duk wata kofa ne a toshe take in dai abu da za a bauta ma Allah ne sai ya zo ta wurinsa sai an samu stamp ɗinsa a kai an fahimci wannan to kai da kenan ashhadu anna muhammadan rasulullah an gane wannan dai ci gaba ku rika duba mana a time time yayi to kusan ajin yake na mu karanta yau ko ɗaya ma da ci gaba eh to ai yana da rassa ne da yawa guda ɗaya to ba laifi gobe ma ci gaba ba matsala Allah ya saka za mu bari aka shiga tafsirin shi ke sai ka je da na amma har yanzu na cikin nafai na dan kaɗan rage shi kaɗan yawa yana damu to ala rama yawa a wacce kujer da ka shin ka jawo ta yawa ya fassara kura kurame ne <laughs> na ya yi haka yayi na ah, ina jin muna cikin suratu al'an'am a ah, ah, ka kare tabawa ne eh, na to kawar shi aka mu gani amma dai har yanzu zai fi na dan eko din zai yi sabon zai shafi masu rikodin kaɗan rage kaɗan yawa muna cikin suratul an'ami ina jin jiya mun kwana ya sake dauke na gobe ku tambayo mana a fulfaya mana kawai mu canja ta ta fulfaya dina yana ga kamar ta nan tsofa ne ba mu canja ta mana gaba da ku tambayo mana kudinta wadda karama dai wadda ke ɗaukar cikin masallacin tunda na wajen akwai babba ita ba ta da matsala na cikin masallaci ne take kawowa take daukewa tana ga kamata mu canja ta kawai shine mafi ala dan ta daidai tana mana irin wannan problem din now eh, kamar yadda na faɗa mana cikin suratul an'am aya ta 86 idan muka kwana sai ka dubo da 84 mm eh hudu na hudu eh. wani ya ce da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina Allah ce mun ba da kyauta wa annabi Ibrahim na da shi ne annabi ishaq jiya mun yi bayani cewa ruwa da Allah ba shi da kyauta ce kyauta ce ni'ima ce daga wurin Allah sai dai 'ya'ya ba duka ne suka zama na garba wasu da aihuwarsu ko da samun su gara farin su yaki har muka bayani muka ce wanda ya aiko dan tsara suka ko dan bandit ko dan kidnapper ko dan fashi ko dan 419 barin sa ya yaki a ga wani mugu sai ce zai ce ko dan wuri wai kai a ga wani mugu na <laughs> a da ku da za ku sai ta da ko domin waɗanda za su cutar da al'umma kuma su ce cutarwa yanzu kuna gaba hatta jirgin ƙasa sun kai masa hari jirgin sama a iya na kaduna sun kai masa hari mota kan hanyar mota kullum ta waɗannan yaya ne amfani su ta fi da amfani kai wannan yana damu mai yi kwaɗin ɗan kaɗan za ka taɓa zai ba ta rikodin ɗin da muke amma alhamdulillahi ya'yan da aka zama annabi ibrahim wani iri ne sani ne ne da za annabi su yaka annabin allah ne ka rage manzan allah ne haka na annabi isma'il annabin allah ne manzan allah ne kan kyauta kenan ko a karatun yamma yau mun karanta annabi zakariya ne salatu wassalam ba shi da ɗa ga tsufa ta kama shi kansa ya yi farifar da furfura sai ka inni shirfil mawaliya min wara'i ya ce yana jin tsoron waɗanda su maye masa bayan ya tafi ba za su iya rike masa amanan addini da karantarwa ba sai ya roƙi Allah ya ba shi ɗa Allah kuma ya bashi la salihi aka bashi wane ne ya haya ya zama shi ma annabin Allah manzon Allah sau da ka nemi a da ka yi addu'a ka nemi Allah ya baka da salihi kada ka zama irin waɗansu kawai ba su da da Allah ba ne da Allah ba ne da Allah ba ne da a ka yi addu'a Allah ya baka da salihi wadda zai taimaka maka wajen bautan Allah in ka mutu maka addu'a amma an kayi gudun tsara suka ba zai yi wa kansa ma addu'a ba balle ya maka in ka haifo ɗan fashi ba zai yi wa kansa addu'a ba ma balle ya maka in ka aifo dan dinafa ba zai yi wa kansa addu'a ba balle ya maka za ka nazi da misala ce aw salihin ya da lahu sai in ka bar da salihi tukunna shine zai maka addu'a saraka nan alhamdulillah Allah ya bai mu annabi Ibrahim alaihi salatu ya'ya salihai shi annabin Allah ƴaƴansa ma annabawan Allah shi manzon Allah ƴaƴansa ma manzanni kai jikokinsa ma manzanni ne annabi ya yaqubu jikansa ne kai ta taba kunnensa ba yusuf manzo ne annabi dan annabi jikan annabi wa kenan annabi yusuf alayhi salatu wassalam sai ce wa yaquba shine jikan wa kenan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ce kullan hadaina dukkan su mun shiryar da su Allah ka shiryar da mu Amin. Allah ce wa nuhan shi ma annabi luhu alayhi salatu wassalam hadaina min qablu shi ma mun shiryar da shi gabanin zuwa annabi ibrahim gabanin zuwa annabi yaqub gabanin zuwa annabi yusuf da sauransu annabi nuhu shine farkon manzo bayan shirka ta auku a ban kasa annabi nuhu jika ne na annabi idris alaihi salatu salam. annabi idris yana da ɗa ɗansa ne ya aiki wa annabi nuhu haka annabi nuhu jikan annabi idris ne gabanin annabi nuhu ba a zan shirka ba ban kasa addini ɗaya ne ana bauta allah shi kaɗai ana bautar da shi kadai ana kiransa shi kadai ana kai masa bukata shi kadai ana neman gudunmawa shi kaɗai. ba a san bautan wani wadda ba Allah ba sai sa annabawan wannan lokaci din gabanin zuwa annabi nuhu annabi adam da jikokinsa ba su sha wahalan fada da wani bai zama a lokacinsu ba yi dauki takwabi aka yi jihadi ba ba yi fada da wasu kafurai ba saboda ne saboda babu shirka amma bayan shirka ta hauku sababin hoto hoton na duka mai da shi abin banza gidan kowa da shi shagon kowa da shi wayan kowa da shi motan kowa da shi agogon kowa da shi wallahi shine farkon sababin bautan wani wanda ba Allah ba ban kasa ka je ka karanta sayyid buhari an sha fada an sha fada hoto shine sababi bayan jikokin annabi idris sun zo su sun mutu a cikin su ne aka samu wudda suwa'a ya guta ya nasar wadda suratu nuhin ta zo da su mutanen Allah ne waliyan Allah ne salihai wadda suka bauta ma Allah shi kadai suka mutu waɗannan 'yan baya suka suka samu labarin irin bautan da suka yi sai shekan ya musu wahayi cewa ku yi wani abu abin da ku rika tunawa da su suka ce masa me zamu yi yace ku yi hoton su ji farkon hoto ke. ku zana hoton ku gina hoton su sai suka gina da suka gina ba su yi bautan ba suka mutu suka bar su a haka ana ganin su memorization kawai rika tunawa da su bayan waɗanda suka yi hoton sun mutu ƴaƴansu sun zo sai shi ya sake dawowa wurinsu ya yace kai waɗannan ɗinan da iyayenku suka yi hotonsu suka bar su ba sun yi su ne ba da wata manufa ba suna da manufa suka tambayi shaidan ne manufan yace musu manufan ne? suna girmama su suna mutunta su kuma ku riƙi girmama su kuna mutunta su suka tambayi shaidan ya za mu yi mu riƙa girmama su mutunta su yace ku ɗan rika musu haka da kai in kun zo wucewa in hina'i wani shaɗan hudu ya ce haramun ne ka yi wa mutum haka wajen gaisuwa haramun ne yana a cikin akidodin da na kawo na yi maganan sun kuyar da kai na yi maganan a gaida sarakuna a faɗi ko a gaida shugabanni a faɗi ko wani shugaba ya zo a miƙe masa ko wani shugaba ya zo a zauna duk za mu zo cikin akidar duk da na kawo su kai ba wai dai ina wani alfahari ba ne amma zai samu dai wahala samu wata matsala wadda take damun mutane ta zama ta shaɗu wadda ba a cikin wannan aƙidodin da na yi magana a kai da aka shaidan suka ce wa shaidan shaidan ce wasu kuka yin haka da kai bayan nan fa ya in kuna da bukatu ku je kuna roƙo su zama wasuɗa wasa'id in between su zama mitin, tsakaninku da Allah ku sako waɗannan shi kenan mutum yana dan bukata sai wajen wadda wani ya je wajen suwa'a wani ya je wajen ya akwai according to coyi su wadda ka zaɓa kawai ka je ka tun suna cikin wasuɗa eh ma na abu domin illa biyu kan ribuna ilallahi zulfa don su kusantar da su da Allah ƙarshe sai aka koma kawai duk wani mai bukata su ake roƙo wadda ba Allah ba in matarka ta ki haihuwa ka je wajen wadda ko suwa'a ko Yagusa, ko nasar in shagonka ya kare jarinka ya kare to ka je wurin da ya ka roke shi in baka da lafiya ko matanka ba lafiya ka je duk wata bukata sai ana kaiwa wurin su wadda ba Allah ba waɗannan hotunan ba hotunan da shedan ya sa yi kai sai ta kama kawai su ake bauta amma manta da Allah to a dalilin haka ne sai Allah ya ku annabi Nuhu ya ce a je a gaya waɗannan mutane a daina bautan waɗannan waliyan ba waliyai ne abin bauta ba ubangijin waliyai ne abin bauta ya je yana kiransu saboda dalilin waɗannan waliyan aka dinga duka annabi nuhu ana masa ƙazafi ana masa sharri mai sabon addini yaro ne mara kunya ya saba ma addinin da aka sani ya saba ma addinin iyaye da kakannu ya zo da sabon addini kaza kaza kaza wo wo wo ko ina magana har ta kai ma mutanen gari suna wasiya ma 'ya'yansu cewa a cikin gari da ku yi hankali a wani yaro matashi sunan sanuhu in kuka bi su zai batar da shi su ke na dutsantar shi a'a dakata tsakani da Allah farkon dawa da madina ba haka dinga yi ba kuma kuna yara ba ka gaya muku ba mm. iya tara sai batar da ku haka ga dinga da to ku ya tara kai ta kai ma wasiya ake kowa ya yi fida zai yi yayi wadansa gargadi kai kula akwai wani yaro noko kar fa kai dai bar da kai kar ka je kusa da shi kai nesa da shi sakamakon haka aka dinga izgili annabi nuhu wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yabusa wa yawuka wa nasra wa qad adallu kaseera haka Allah ya ce kar ka bar bautan wadda fa kar ka bar suwa a ba kar bari ya busa ba wannan ta nama nasara kar ka bar shi ka rike gam kamar yanzu na a ce maka kai kar ka bar tijjani ba kar ka bar in yasu ba wahabiyawa za su batar da kai kar ka yadda ba wahabiya ba suna nan ka kama waliye da kyau amin ka rike su da kyau eh ko ba da suke bane to Allah ka kai annabi nuhu A at ya udu nafsa wa history ne ne ne? repeat itself tarihi yana mai bata da abin da ya faru kenan akan haka ne fa akan haka ne fa annabi nuhu ya ɗebe tsammanin har yi addu'a ka halaka aka yi ruwan tufana aka halaka da duniya baki ɗaya to shine nan Allah yake cewa wa nuhan hadaina annabi nuhu shi ma mun shirye da shi mun shirye da shi bisa tauhidi mun shirye da shi bisa addini na gaskiya mun shirye da shi addini wanda in kai shi zaka shiga aljanna min qablu tun gabanin zuwan wa annabi ibrahim da annabi ibrahim ya zo daga baya ne wa min zuriyatihi sanan daga cikin zuriyarsa akwai annabi dauda an shiryar da shi akwai ɗansa Sulaiman shi ma an shiryar da shi wa Ayuba akwai annabi Ayuba shi ma an shiryar da shi wa Yusufa akwai annabi Yusuf shi ma an shiryar da shi wa Musa Musa shi ma an shiryar da shi wa Haruna shi ma Haruna an shiryar da shi to nan aka ce wa min zurriyatihi hi dinnan wannan damiri dinnan wannan pronoun dinnan na min zurriyatihi zuwa ga wade koma ne zuwa ga annabi Ibrahim ko zuwa ga annabi Nuhu to wadan suka ce annabi ibrahim wasu suka ce annabi nuhu amma wadda suka fi zama daidai su ne waɗanda suka ce zuwa ga annabi nuhu domin me ka'idar take cewa addamiru ya udu ila aqrabil mazkuri wakilin suna yakan koma ne zuwa ga wadda aka kira na ƙarshe na ƙarshe wa aka kira annabi nuhu to kenan kaga damiri zai koma zuwa ga kenan wa annabi nuhu kenan cewa su dawo su Sulaiman su Ayyub su Yusuf Musa su Haruna duk zuriyan wane ne zuriyan Annabi Nuhu ne alayhi salatu wassalam Allah yake wa kadhalika wa kadhalika najzil muhsinin haka muke sakawa mutanen kirki mu ba su ɗaukaka mu ba su cin nasara mu shiryar da su a duniya Allah ka shiryar da mu kuma Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara ci gaba وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين Allah ce wa zakariya haka na annabi zakariya mun shiryar da shi addini na gaskiya hanya ta gaskiya da ɗansa ya haya wanda ya haya Allah ne ya sa masa suna daga sama shine addu'an da shi annabi zakariya ya yi cewa Allah ya ba shi da sai Allah ya ba shi da annabi ya haya shi ya sa masa suna daga sama an gane wannan har ma Allah ya ce walam na ji Allah min qablu samiya gabanin annabi haya duk duniya ba wanda ake kiransa da haya babu sai da aka ji wannan sunan tukuna Allah ya sa masa sannan kuma mutane suka dinga kwaikwaya akai masa takwara ake ce ya haya ya haya ya haya ya haya amma shine na farko an fahimci wannan wa Isa Allah ce ga annabi Isa mun shiryar da shi shi ma na cikin zuriyan wa annabi Nuhu amma na cikin zuriya annabi ta wajen wane ne ta wajen uwa ba ta wajen uba ba nabi isa bai da uba amma yana da ma'aifiya. wace ce mahaifiyarsa maryam alaihi salatu wassalam wani wa iliyasa da annabi iliyas shi ma Allah ya shirye da shi ya bashi addini na gaskiya da manzanci Allah ce kullum minas salihin duk waɗanda aka ambata din nan tun daga annabi nuhu annabi ibrahim dukkan salihan bayi ne Allah mu ma ka samu zama salihai Allah ka samu zama salihai shi gaba وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل kun ga dacen farko ai ambaci wane ne annabi ishaq alhali kuma annabi ismail shine babba sai da tsakanin sama da annabi ishaq shekara wajen goma sha uku ne an haifi annabi ismail shekara goma sha uku aka za ta fiwa ne ne annabi ishaq bi ishaq kama aifiyar zai tace saratu ma'aifiyar annabi isma'il ita ce wace ce hajara dukkan su yayan wane ne bi ibrahim alaihi salatu Da haka na ce wa isma'ila daga haka nan da annabi isma'il wal yasa da annabin Allah da ake ce masa aliyasa wa yunus da annabi yunusa wa lutan da annabi lut annabi lut dan annabi lu dan uwan annabi ibrahim ne wato dan uwan annabi ibrahim shi ya aiki wane ne lutu za su kenan annabi ibrahim alaihi wasallam wasalam babba ne yake ga wane ne ga annabi ibrahim eh, annabi ibrahim babban wane ne babban annabi lutu ne annabi ibrahim ya yi annabcinsa wajen iraki har ya zo baitul maqdisi da dukansu da lutu din da annabi ibrahim duk suna iraki ne sai suka yi hijira kafirai suka dame su suka hijira zuwa baitul maqdis to zuwa wajen baitul maqdis ne sai aka aiki annabi lut zuwa sadum zuwa sadum sadum ina take jordan sai zanto annabi lutu annabin Allah ne a jordan shi kuma annabi ibrahim a lokacin annabin Allah ne a iraki annabin Allah ne kuma a palestine to Allah ya wa kullan dukkan waɗannan faddalna alal alamin mun fifita su akan mutanen zamaninsu mutanen zamaninsu a zamaninsu ba wanda yake annabi ibrahim ba wanda yake annabi lutu amma a baya kan manzon Allah duk ya fi su sallallahu alaihi an gane wannan manzon Allah duka menene ya fi su amma a zamanin kowane annabi ya fi kowa ya zama alami zamanihim kenan an fahimci wannan sai ci gaba ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى وهديناهم إلى صراط مستقيم الله يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم wajtabainahum وهديناهم الى ila مستقيم الله Allah ce ba waɗancan annabawa ba da manzanni kawai muka zaba ba a daga cikin ubannin annabawa ba da manzanni akwai da muka zaba muka shiryar an gane wannan akwai wanda aka ɗansa manzo ne uban ya bi shi ya shirya amma akwai wadda ubannin kuma ɗan manzo ne amma an ɓatar da uban Allah bai nufi ya shirya ba yanzu da ke annabi ibrahim babansa azara kafiri ne da musulunta ba to akwai annabawa da yawa akwai manzanni da yawa wadda sun bujire ma'aikan da Allah ya bai ma 'ya'yansu sun bata an gane wannan daga na ce wa a cikin zirroyi masu ne 'ya'ya da jikonni. na waɗannan annabawa Allah ce ya zaɓa ya shiryar da su wa ikhwanihim kai yan uwan annabawan ma 'yan'uwan uwan manzannin ma wasu Allah ya shirye da su wasu kuma Allah ya batar da su fa'alun lima yuridu Allah yana aikata abin da ya ga dama ne haka lace wasta bainahu mun zaɓe su Eh? wa hadainahu mun shiryar da su ila siratal mustaqim zuwa ga hanya miƙaƙƙiya to Allah ka sanya mu daga cikin yan uwa da zuriya na annabawa waɗanda aka shiryar ya Allah Allah ka sa mu cikin shiryayyu ci gaba ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دركا شيء ذلك هدى الله الله يكي shiryar da waɗancan mutane da da annabawa da manzanni da 'yan uwansu da ubanninsu da sauransu shiryar ba ta hannun kowa tana hannun Allah ne ya hariman ya sha'u yana shiryar da wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa sai ce walau ashraku Allah ya ce da waɗannan annabawa da manzanni da zuriya su za su yi shirka su hada Allah da wani turka shi la habita anhum ma kanu da duk aikin da suka yi ya baci sai yasa Allah ya ce mu Allah ولقد أوحي إليك وإلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين kun ji abin da Allah ya gaya manzon Allah Allah ce wa laqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila allazina min qablika mun yi wahayi da annabawa da manzanni gabanin ka zo duniya eh sai ce menene la'in asharakata lalle kai manzon Allah ne ma in ka Allah da wani la ya haɓa ɗanna a maluka duk aikinka sai ya ɓaci wala ta kunan na minar kasai kuma ta da masu asara 'yan wuta to idan manzon Allah aka ce in ya shirka zai tafi wuta idan annabi Ibrahim alaihi salatu da ƴaƴansa aka ce idan sun yi shirka za su tafi wuta idan annabi Nuhu annabi Ismail annabi Musa da sauran annabawa duk gaba ɗayan su aka ce da sun yi shirka ba ruwan Allah zai bata aikin sai kai su wuta to ina ni ina kai ina wancan ina ni ina kai ka duba irin soyayyar da Allah ke wa annabawa irin su yawan da Allah ke manzanni ya ce amma da za su yi shirka aikinsu sai ya ɓaci ta yau ga wani tsoho ya zana kuwa mutane shirka ya ce in ka zo faduwa ka kira waliyi in barawa ya zo gidanka ka kira waliyi kai ya ce su kansu ma za su nemi gudumawan aljanu ma biliyan uku ba ba gudumawan Allah ba fa a gudumawan wane ne aljanu ga mutanen suka tayi daga nan za su tafi nasarawa nasarawa su tafi ko ina da su tafi dai ko jiko arna suka kai musu hari suka kashe wajen mutum sama da 20 aljanu wasu ba da gudunmawa ba ko ba gaba ne dawo da ya bayar ba ma rasu iya bayarwa ba shekarun bayan wasu ta nan ta hanyar ta bawa wani suka tafi mutane nawa kashe me yasa bai tura aljanun gudunmawa ba eh lokacin mutu yi? eh? lokacin mutu ya girnan ba da su <laughs> kai Allah ka raba mu da bata mutum ya bar Allah ya kama wani tsakani da Allah mutum ya bar Allah yanzu ba muka karanta aka ce waɗannan annabawa da manzanni walau ashraku da za su hada Allah da wani la habita anhum ma kanu ya'mal duk aikin da suke sai ya baci shirka shi ne ka ɗauki aikin Allah ka bema wani aikin Allah ka bema wani waye in ka shiga musiba zai tsamar da kai in ka bema wani fa ka yi shirka magana da ake kenan sai ce aha ai ba laifi ba ne Wani yanzu barawa ma ya zo gidanka ai za ka kira ɗan sanda in wuta ta kama gidanka za a kira fire service trash maganan banza maganan banza ai wannan kiran yan sanda da kiran abin da taimako ne na physically wanda za su iya ai da wuce kai ba na ran wayanka zan duba wani abu ai da wuce haka ba kai ba na ran qur'ani nan duba wani abu wannan haka ji ba haramun bane ba na ran motanka ka iya ba na ran mashin dinka ba na ran gatarinka ba fi wannan amma wanda baka ganin bana ganin sa bana komai yanzu mota na tana tangal tangal za ta fadi sai in ce shehu don Allah aikin waye wannan na biyo shehu Wala abin da ake so mutane su gane kenan wannan tsohon ya hana su ganewa sai ana shirye da su ya batar da su ana shirye da su ya batar da su wala abin da yake ta kenan Allah ya masa istidraji babu idanu babu kafa amma yana ta kan batarwa yan siyasa kuma suna bautansa jahilai ne kai ka faɗa kai ka faɗa <laughs> haba إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما وآية ذاك آه آه wa malin zalimi min azai wa malin mushrikina min ansar Allah ce ya haramta shiga aljanna mu duk wanda ya hada shi da wani kuma azzalimai mushrikai ba su da mai taimako ran tashin kiyama wallahi babu wani wali ko wani shehu ko wani kutsari ko ma waye in Allah ya kama ka ya fitar da kai kamar yadda in Allah ya kaddara waɗansu arna da su kashe ku ko a jos ko a wani gari ba wanda ya sai hana su kashe ka amma duniya ba kenan ba wanda zai tura wasu aljanu ka gane ko mutanen ɓoye bai isa ba wala dan tashi kiyama ta tsaba da sai tsamar da kai wallahi babu sai da idanu kawai Yau mai min يوم wa المرء wa أكي wa أخي wa وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ sha'ani يغني ranar dan uwanka na gudunka kowa na gudunka babanka na gudunka ma'aikiyarka na gudunka yan uwanka na gudunka kowa al'amarin gabansa ya ishe shi kowa yana nafsi nafsi kaina kaina kaina yasa manzala ce akwai wuraren da ran tashin kiyama idan mutum ya je wannan gurin ba zai taba taba kowa ba a duniya sai ya ga ya tsallaka su ba wanda zaka tuna wajen hawa surani wallahi ba ka tsallaka ba zaka tuna kowa ba wajen awon aiki a auna aikinka a ga alheri ne ya yi rinjaye ko sharri wallahi ba za ka tana kowa ba ba za ka tana babanka ba ba za ka tana ma'aifiyarka ba za ka tana matanka ba su ne ka fi kauna ba wallahi ba za ka tana kowa ba kan lokacin kawai kanka kake ji saboda kana mu ji tsoron Allah kar mu yadda wani ya ruɗe mu ya hada mu da ya samu hada Allah da wani an ji wannan wallahi wanda ya mutu babu tauhidi wuta zai tafi an maka gargade idan kana ta tauhidi za ka samu sauki saukin abubuwa misali kai shagiya Allah ya sauka kai zina Allah ya sauka kai sata Allah ya sauka matukan akwai tauhidi ko ka shiga wuta sai ka fita jiman nan Allah ko ka shiga sai ka fita har ma ce wa in ragima anfu abi zarrin ko da abu zarri bai so ba sai mutum ya shiga aljanna kun san dalili mazala ce wanda ya mutu bai hada Allah da kowa zai shiga aljanna sai abu zarri ce ko ya taba yin zina mazala ce ko ya taba yi ce ko ya taba yin zina ce ko ya taba yi ko ya taba yin zina Ya yi sata sai mazala ce kai ko abu zarri bai so ba sai ya shiga aljanna kun ga wannan falala ne na menene na tauhidi in dai tauhidin ka ya samu wala sauran laifuka in Allah ya ga dama zai gafarta maka amma tauhidi yana baki magana ta kare kuma kono aikin ka condemn wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ba'al mansura an bayyana wannan mun kwana aya ta 88 suratul an'am insha Allah gobe ta ta a karanta mana tambayi gurgurdan abin da ya sauka Ah, wannan tambayar wani aiki ne ah, Allah ya fi so bawansa aikata cikin wannan wata na Ramadan. Ba ma cikin wannan wata ba, aikin da Allah ya fi so, kamar yadda maza Allah ya faɗa shine yin sallah akan lokacinta. Aikin da Allah ya fi so. In kai mesin ne, daga kaji an ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu Allah, la ilaha illallah ana kiran sallah a jewukan nesinka in kai kafinta ne da zartonka kana yanka ka jance Allahu akbar Allahu akbar ashadu Allah, la ilaha illallah har ana ce maka hayya ala sallah ka zo wajen sallah hayya ala falah ka zo wajen sallah aje abun yankanka in kai mai shago ne mazarufe shagonka duk aikin da kake yi daga an kira sallah ka zo ka yi sallah kan lokaci bayan sallah sai an ambaton Allah shine zikirin Allah zikiri wani iri wadda aka kwaikwaya wajen manzon Allah ba zikirin yan me yake ce musu na irin masu shan yan kodirin suke sha kome kaga suna dukan kirji suna zare idanu maimakon alhaji zikirin layi ta dama inul in ana ambatan Allah ne akan samun nutsuwa to zuwa lokacin suke haukacewa kun gane to ba irin wannan zikirin ba zikirin da ake yin sa a boye a nitse da ikhlasi don Allah koyaushe bakin ka ya zama danye da ambaton Allah to irin wannan ne ake bukata an gane wannan yawa koyaushe bakin ka yana ambatan Allah to Allah yana son haka an fahimci wannan yawa to wannan shi na a kuma tambayar matsayin sanya sulaye eh, da waɗansu ke wa 'ya'yansu kamar su eh, matakin nazifa ɗahira mukarrama da waɗannan sunaye matsayin sansu sa su ne ko canja kamar nace kaji kace canja sa su ne ne ah, duk wani suna wadda cikin lafazinsa babu alfasha babu batsa babu kuma kambama mutum kun san kambama mutum shine to ku yi hakuri wasu ana sa musu sunan nake irin wani sunan ku tsaya ku ji su kamar a ce izzuddini hujjatul islami ko gane bane shamsuddini kamaruddini duk irin waɗannan sunan ke malamai sun ce makaruhi ne ba a yi su domin akwai ɗaukaka mutum a ce kai ne hujjan addini ko kai ne ranar addini ko kai ne watan addini ko kai ne daukakan addini Sabai ba su ga ka taba jin wani sabi da irin wannan sunan ba wani abu ne da aka kirkire shi daga bayan manzon Allah bayan sabai. to duk sunan da yake wani ɗaukaka mutum zuwa ga sama a nuna wani shi is somebody to wani musulunci bai da shi ba haka da sunan da akwai batsa ko akwai hatsari kamar za ce maka saddam asalin saddam a larabci accident hatsari ta irin wannan suna wani ya zo wajen mazalaci sunansa harb yaƙi mazalaci a ah, sai canja masa wani ya zo sunansa mur kasan mur ɗaci zalaci a ya canja masa to duk irin waɗannan sunan nake cikinsu ko akwai tsanani ko akwai ɗaukakawa ko akwai wata wani abu na batsa ko abu na wanda ba shi da daɗi to ba son ka sama ɗanka in da ka sama ɗanka suna ka zaɓi suna mai kyau ga sunan annabawa ga sunan manzanni ga sunan matan sahabbai ga sunan 'ya'yan sahabbai ga sunan 'ya'yan manzon Allah irin su ummu kulsum irin su zainab irin su ruqayya irin su fatima irin su aisha ga su zuwa ke masu kyau selective names ka dai baka sa ma danka amma ka je ka sa ma danka ma sunan da kiran sa ma wahala wai yana ganin gwaninta ne ato in ka sa shi bai wahala ai kakan sa ta zo ta canja masa eh eh Eh, maimakon sunan yayi suna kaji ana ce masa baban gida ko gane bane ko kawun gida ko gane bane saboda ka sa sunan da iya ba za su iya kira ba sai zai zai a kira shi da irin wannan sunan idan kalam kuma asali ba sunansa bane sunansa asalin sunansa Ibrahim ne ko gane bane sai kakanni su canja to gaskiya duk suna da ka samu ɗan ka samu suna mai sauki kuma wanda ma'anarsa is clear ba wani abu to abin da ya fi dacewa kenan ka ba mutane saukin kiransa kuma a kiransa da sunansa ba a canja masa shi ba har ya mutu an gane wannan yanzu ibrahim akwai wani wahala ciki abubakar umar idris ismail muhammad sagir <laughs> simple and easy ba wani wahala ciki ba wahala wai lokaci ya cika sai gobe Allah ya kai mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika